Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shirin. A makon da ya gabata ne a kasar jamhuriyar Nijar a karon harko aka samu wata 'yar majalisar dokokin da ta hito bainar jama'a ta ƙudura aniyar samar da dokar hukunta masu yada mummunar ɗabi'ar maɗigo da luwaɗi a cikin al'umma. Mun samu tattaunawa da wannan 'yar majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Nijar. sannan kuma mun tattauna da masanin dokokin Najeriya don mu ji ko akwai wata doka a ƙasa wadda ta haramta maɗigo da luwaɗi da ma'arman jinsi a ƙasar. Mamman shine shugaban sashen Hausa a gidan rediyo da talbijin na amfani da ke Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Na fara tattaunawa da shi ne don ya mana matashiya ta abin da ya kai 'yar majalisar dokokin ga neman lallai sai an kafa dokar yaƙi da maɗigo da kuma luwaɗi a ƙasar ta Nijar. To a taƙaice abin da ya faru wasu 'yan mata su goma sha uku da kuma wani saurayi ɗaya su goma sha hudu kenan a birnin maraɗi wanda an ka ce suna da cikin 'yan kungiyar madigo to tsakaninsu abubuwan da suke yi kuma sai aka ga ana yada wannan abun a whatsapp da aka yada wata wadda ta ga an yada hotonta shine ta kai kara to karar da ta shigar ne da aka gudanar da bincike aka kama su su goma sha hudu kenan. da aka kama su shine da magana ta yaya ta ana ta maganganu an rasa za a ce alkalin shigar da ƙara na maraɗi sai ya kira hira da manema labarai ya ce an kama waɗannan mutane saboda sun yi abin da bai kamata ba na yaɗa hotunan tsiraici na wani wannan doka ta hana haka ya nuna cikin bayanin shi cewa kamar ba an kama su don suna 'yan maɗigo ba ne ko don suna wasu 'yan luwaɗi a'a kan yaɗa hotunan ne kenan babu doka shi ne ita wannan 'yar majalisa 'yar asalin jihar maradi ce ta yi magana ta ce bai kamata ba cikin ƙasa irin tamu wannan a ce irin waɗannan abubuwa a ce wai ba a da doka da za a zartar da hukunci kan mutum da ya aikata su ta yi kira ga sauran 'yan majalisa 'yan uwanta su tashi tsaye su zo su mara mata baya a ga yadda za a kullo da yin doka kan irin waɗannan abubuwa luwaɗi ko ma ɗigo a nan ƙasar Nijar. Yanzu me ake ciki game da wannan magana da kuma waɗannan mutane da aka kama me ake ciki yanzu? Yanzu ranar Alhamis da ta gabata ishirin ga wannan wata na Oktoba kotu a Maraɗi ta zartar musu da hukunci waɗannan 'yan mata su goma uku da sarmagi ɗaya. Kowace an ɗaure ta shekara uku da tara sefa miliyan ɗaya kwatankwacin naira miliyan ɗaya dai kenan. shi namijin wanda ake ga shi ne silar watsa waɗannan hotuna suka yaɗu shi kuma bayan ɗaurin shekara uku shi kuma zai biya tara sefa miliyan uku amma suna da kwanaki goma da su da lauyoyinsu su ɗaukar ƙara daga ishirin ga wata zuwa ƙarshen wannan wata suna iya su ɗaukar ƙara kin ji abin da ake ciki kenan. Kamar yadda na faɗa a baya na tattauna da 'yar majalisar dokokin ƙasar ta jamhuriyar Nijar wadda kuma masaniya ce a wannan addinin Islama. za ku ji irin ƙwarin gwiwar da take da shi a wannan tahiya da kuma dalilanta na tashi haikan ta yi wannan gwagwarmaya ta neman raba 'yan ƙasar Nijar da maɗigo da kuma luwaɗi. Ina magana ne da suna Honorable Nana Zubi Haruna Mati, wacce ɗai ce daga cikin mata hamsin da ɗai eh, da suke zama a Majalisar Dokoki ta Nijar. An samu wasu daga cikin ɗiyanmu bayan Allah wanda muna taya su da addu'a. wanda an tukume su da aikin maɗigo da luwaɗi. Wani abu ne wanda ana ji ƙasa-ƙasa waiwai kuma ana gani inda-inda. Amma kai tsaye sai muka ga irin cewa alkali na maraɗi ya fito yana bayani akan eh, e lalle-lalle an kawo da wasu yara kuma yara masu ƙananan shekaru a maradi wanda eh, an tsaida su gaban alkali kuma ana magana cewa suna aikata maɗigo da luwaɗi. To, sai muka ji a cikin wasu bayanai da ya fito ya yi na ba da labari shi alkalin ya yi magana kan cewa a shi yana so a bambanta ne. E eh, lalle an kawo yara kuma lalle lalle an same su cikin irin wannan aikin amma fa ba a rike su ba ne don suna yin wannan aiki. An rike su don sun bayyana. To mu wannan abu sai ya ɗaga mana hankali na cewa ta ƙaƙa za a cewa ƙasa irin ta Nijar a ce an fito da wannan. To muna haka muna haka sai kuma aka wayi gari a yanar gizo mutane suka fara tambayan mu a matsayin mu na 'yan majalisa bai kamata a ce mun kyale ba. Ku dai kar in kai ku nesa har suka kai suna ambatar sunana wanda mafarin na fito tun da muna zama ne majalisa da sunan talaka. Kuma duk lokacin da talaka yake da sako. ko lokacin da tara kai ke da bukata ya zama wajibi ne bisa kan ko menene kuma koma ma gaban wane ne mu a matsayin mu na uwaye ko a matsayin mu na 'yan ƙasa ko a matsayin mu na talaka muke ganin cewa wani irin mataki ya kamata a ɗauka dangance da irin wannan fitina musamman in al'umma ta kasance irin al'umma ta Nijar ce wadda kowa ya riga ya sani al'ummar mu tana da addini kuma mafi aksarin mu har ma an ɗauki wani kaso mai kwari an ce musulmi ne idan kun ga ko shakka babu ba abun ayi shiru bane wannan abu to wannan mataki kira ne tukun ko kuma hakkin gabatar da wani kudirin doka akai na farko dai mun yi kira To amma babban kiran da muka yi a wannan taron manema labari shine cewa mun kiri 'yan majalisar dokoki tunda kun san ai a majalisa a matsayinka na dan majalisa kana da izinin ka je ka kai shawaran doka kai kadai amma to mu wannan kari mun kiri 'yan majalisar dokokinmu duka gaba ɗai mu haɗi kanmu da kwalkwatan mu mu yi tsaye-tsayin daka busa kan wata doka wacce za ta yi hana maɗigo da luwaɗi a ƙasar Nijar. Kenan dai nan gaba kaɗan ƙudurin doka zai biyo baya. insha Allah mun ma aza shi saboda mun riga mun kiri shi shugaban group parliamentar dinmu wanda har mun tattauna da shi kuma muna kyautatan cewa da masu ilimin su tayin dokan da mu irin shawarar da muka bada sun fara aikin ganin cewa yaya ni za mu fito da wannan gaban 'yan majalisa insha Allah. Yau wato akwai zarge-zargen da aka daɗe ana yi cewa a duk ƙasar da aka ga maɗigo da luwaɗi har sun bayyana masu yin suna da iyaye a gindin murhu waɗanda ta bayan hage za su yi duk iyakacin abin da za su yi su ga sun hana ƙaddamar da dokar da za ta hukunta irin waɗannan mutane me za ki ce game da wannan shin kina shirye kin yi shirin hwahwatawa da irin waɗannan mutane idan wannan zargi ya tabbata a Nijar ma suna da uwa a gindin murhu <laughs> Halima ai ina so gaya muku wani abu ban san in kun saurari eh, bayanan da na yi ba gaban 'yan jarida na cewa ko shakka babu ina magana ne da sunan Nijar ina magana ne da sunan talakan Nijar sannan kuma wannan abun da ake magana a kai abu ne wanda mu haƙƙi muke fiddawa na talaka sannan kuma haƙƙi muke fiddawa na addinin da muke biya kenan kuma ko shakka babu wannan bakin aikin mu kenan in akwai wasu da suke ganin cewa suna da wani ƙarfi da ilimi da duk abin da suke so su saka saboda su zo su juya al'umma to wannan kamar yadda na gayi ne cikin eh, bayanan da na yi suna faɗa ne da ubangijin da muke biya wannan mu haka muke gani a Nijar mm. amma mu aikin mu bai kamata mu tsaya mu yi kallo ba sai mu yi bakin namu aiki sai mu bar ma shi ubangijin da muke biya ya idana shi shine mm. abu na farko amma abu na biyu kun ba ni damar in waye ma talakan Nijar kai. Lokaci ya yi na mu farfaɗo fa mu bi. Na gayi na ƙara. An ci mu yaƙi muna kwana. An ci mu yaƙi muna kwana saboda mun bari an shigo da abubuwa ta wata hanya tunda ai in an zo mana tabbas na tabbatar da cewa wannan abun akwai masu kawo shi wannan abun akwai masu biye shi wannan abun akwai masu hura shi na yi imani da wannan ko da yake kamar ina fada da da iska ne ko da guguwa ina cikin fada yanzu haka a gaba za mu sani da wada wada wane ne amma ko ma so wane ne kamar ina muka gai muna da wanda ya fi karfin su kuma insha Allah za mu dogara da shi honorable ko kina da ƙwarin gwiwar cewa sauran abokan aikinki 'yan majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar niger za su mara miki baya akan wannan tahiya da kika sa gaba? Gaskiya e, gaskiya ina musu zato na alkhairi, ina musu zato na alkhairi. Na tabbatar da cewa ko da yake a majalisa mun kasance ai addini biyu ke cikin majalisa a sani na na yau. Na cewa akwai Kirista kuma akwai Musulmi. Sannan kuma dukkanin wa'annan addinan sun yi bayani karara dangance da irin ya kamata a ce an yaƙi da maɗigo da luwaɗi a cikin addinin da suke biya. Ikon ƙasa Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast. Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Sai ba Badegi rediyo a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Barista Buhari Yusuf lauya ne masanin dokokin ƙasar Najeriya wanda ke zamna a nan birnin Abuja. Na tattamna da shi don mu ji ko akwai dokar yaƙi da maɗigo da luwaɗi a ƙasar Najeriya? Barista ya fara ne da tarihi tun ma zuwan turawan mulkin mallaka. wato musamman a arewacin ƙasar nan yana da tarihi na shekaru ɗaruruka tun da kin san a arewa a dokar musulunci shi tura suka zo suka tadda kuma suka yi gini a kai ba su taɓa shi ba saboda ganin ya tafi da dokokinsu a wancan lokacin kafin su yi wannan canje-canje da ya ba su dama su turawa to sakarwa mutane su yi waɗannan baɗalar da sauransu. to amma akwai doka wadda duk ƙoƙari da turawa ko shugabannin ƙasashen turawa suka yi na si amfani da demokardiyya domin canja wannan doka lallai ya citira saboda an ki karɓan shi jama'a ba su yadda ba saboda ya saba da al'ada da tarihi da addini da kuma gundarin tsarin mulkin. Kamar na ga an ce a shekarar 2014 shugaba Jonathan ya sa hannu akan wata dokar da ta haramta maɗigo luwaɗi da auren jinsi duk wanda aka samu da haka zai ci kasan shekaru goma sha hudu. wannan haka ne wato na taho miki da tarihi ne yadda yake kafin waɗannan ci gaba da gyare-gyare da aka samu ba kawai jonathan ba har jihohi da dama sun ƙara gyara ko ko ƙarfafa dokokin da dama can suke ƙasa domin hana wannan kuma kada ki manta da Najeriya ƙasa ne da mutanen ƙasan ke da ƙarfi wajen biye-biyen addinansu ya Allah addinin Kirista ko addinin Islam. Ko masu addini na gargajiya ba su yarda da waɗannan tsare-tsare ba. Barista ganin cewa wannan shine karin harko da aka samu wata 'yan majalisa a ƙasar jamhuriyar Nijar ta yunkurin neman a kafa dokar yaƙi da maɗigo da luwaɗi a ƙasar. Shin kana ganin ya kamata a samu wani haɗin gwiwa tsakanin Majalisar Dokokin Ƙasar Jamhuriyar Nijar da ta Najeriya domin Majalisar Dokokin Najeriya ta taimaka ma ta Nijar ta samu ta kafa wannan doka da ya kamata. To, tarihin Nijar bai da wato bambanci da tarihin Najeriya musamman arewacin Najeriya. Kuma akwai wannan haɗin kai da daɗewa. Amma yanzu zan yi amfani da wannan dama in sake kiran wato 'yan majalisa na ƙasar Nijar da lalle su samu taimako na takardu da tsare-tsare na tsarin shari'a da ci gaba da aka yi na hana waɗannan abubuwa a Najeriya saboda su ma su wana su gyara. Wato wannan fitina ya zama ginshiki wato foundation na fitin tunu a ƙasashen da su da kansu suka kafa wannan doka. saboda na farko yana kashe sha'awan bukata na aure da ta da famili wato iyali na biyu yana kashe dangantaka na karfi tsakanin mace da namiji to kin ga idan aka samu fitina irin wannan al'umma da laddi da ko ina an shiga cikin fitina to lallai wannan dama da ka bani zan sake kira wa hukuma na shari'a da hukuma na majalisa na Nijar su kokari su taho Najeriya su ga yadda aka yi wannan gyare-gyare duk da tsarin mulkin mu da su akwai ɗan bambanci kaɗan to amma tarihi ya nuna kusan abu ne guda ɗaya. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu ni Halima Jimarau ke sallama da ku a madadin abokin aiki na Muhammad Awal suleiman da kuma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin. Ku huta lahiya.